وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلاد في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan ramadan da shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in wanda ya daidai da sha takwas sha takwas ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin wannan sura mai girma cikin su fatir wanda karatunmu da ya gabata mun tsaya aya ta arba'in da uku yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da uku da kuma zuwa ta arba'in da biyar ƙarshen sura kenan malam bismillah kawai aiki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عوزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ما ترك لهم عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da bayani bayan mun tsaya aya ta ƙarshe karatunmu inda Allah yake cewa istikbaran fil ardi wa makar sayyi sun yi wannan al'amura nasu ne domin girman kai a cikin doron ƙasa da kuma mummunan makirci da suka shirya da su wala ya ɗiƙul makar sayyi illa bi ahli ma'ana mummunan makirci ba wanda ya cancanci kewaye sai masu waɗanda suka jawo aikin to su abin ya da ya kewaye da ma'ana ya zuru da illa suna talawali shi ne ya kasance suna saurare sai dai suna a farko abubuwan da ake yi wa mutane a farko su ne suke saurare wanda za a ƙara yi wa irin wannan ta jida bi sunnatin lahi da kawai kabila ba za ka taɓa samun canji ba a sunnar Allah wannan zai da sunna da zai ka wila salam maka samu wani matsayin ya ba gare da sunna Allah an yi a azabtar da wasu mutane Allah ya ce a amai da Allah ba. a Allah kai mu za ka samu wannan jinjin ba bakin wannan ayoyi sun kare sai Allah ya koma ci gaba da bayani da su al'ummomi din yake cewa awalan da su yi rufin Yanzu su waɗannan mutane ba za su yi tafiya a cikin doron ƙasa ba kullum idan mutum ya yi tafiya yana samun ilmomi daban-daban hausawa suna kira tafiya mabuɗin ilimi ba za su yi tafiya a cikin doron ƙasa ba fayanzuru kai ba kana ake batu da mai kafin su yi diba su lura yaya garcen waɗanda suke kafin su da suka ta yaya garcen su ya kasance al'ummomin da suka zo kafin su na adawa samudawa da sauran irin to yaya da ya kasance lokacin da suka karyata ayoyin alkur'ani wani al'amari ya tabbata a cikin su a wannan lokaci su waɗanda suka da ayoyin kuma wa kanu a kan da kowa kuma sun fi waɗannan mutane ƙarfi su sun fi kwaye dawa ƙarfi kenan kenan yana da kyau duk mai hikima zai kalli na gaba shi shi a gidan nesa wanda ya gabata ko kasuwanci za ka yi za ka ga wani da ya irin kasuwanci ka yayi aure za ka yi a wani gida sai ka ga wani da ya aure a gidan ya ya kasance shi duk yana da cewa wani ma ya lura da shi to wannan lura da za ka zai ka wata fikira zai ka wata idea wanda za ka yi tunani sai ma ka ɗauki mataki in za ka faɗa ka faɗa in ba za ka faɗa ba ka kauce ma wannan shi ne kariya kuma kullum mutum ke tafiya cikin doron kasa sai yi nazari kan wannan tafiya da yake yi da ya ce da Allah ya masu muni ya ce su yi to shuɗa ya tafiya cikin doron kasa domin su kalli abubuwa waɗanda suke faruwa a kafin al'ummomin da suke kafin su ya ce a wani misafiru au ya mutu a nan doron muhulika shi ba za su tafiya ba su yadda su wuce wasu garuruwa waɗanda wata alkariya da an mutanen mutanensa فضربوا آثار جمال الأمم الباقية domin su kalli mulakuna rugurguna wadda aka yi ba al'ummomin da suka kaji ma'ana su kalli waɗannan abubuwa ɗin ila ka sabu lokacin da suka kare da masallin ma za su sanar Allah ku bi bi Allah ya yi su da suka kare wa kanu a jaddabi mun kowa kuma su waɗannan mutane ba sun ji ba da ba su da ƙarfin da su waɗannan ƙuraitawa ba su da ƙarfin da su waɗannan al'ummomin ce ai wa gano akwa ne na haihuwar da a tsadan sun fi mutanen maka girman ci wa su tsaro amwalan nihun amwalan kuma sun fi su tarin dukiya irin su ƙarun da aka yi irin su masu tsananin ƙarfi waɗanda suka gabata duk sun fi su wa'aula da sun fi su tarin yaya ga yaya ga ƙarfi ga tarin kuya a Allah ya rubu da su ba wani wasu daga cikin sai aka ruwa wani iska da gama kowa da iri wasu ma a cikin ce da aka su yi su kalla wa ma ka da zamu yi su ba ku mi sanyi su samawa su wala su aru wato babu wani abu wanda zai gajiyar da Allah kowane irin abu ne shi wannan abin da kake gani shi abin a cikin sama yake ko a cikin ƙasa ba wani abu wanda zai gajiyar da Allah ko mene ne sai dai Allah yana daga kafa domin mutum ya kalla kan abin da ya ba daidai ba sai ya kenan ai abubuwan da suka gabata ko ba su zama za su iya gajiyar da Allah ba ai Allah subhanahu su yanqutu shay'un ba wani abu da yake kuce ma Allah wala yanqubu alayhi amrun fi hadha al kuma babu wani al'amari da yake yi ma Allah wahala a cikin duniya ba da babu abin da ke gajiyar da shi babu abin da ke wace shi babu abin da kuma zai kamar Allah kuma shi Allah zai mantuwa Allah yana ɗaga na ne da al'ummomi domin su kalli abubuwan da suke faruwa su gyara wanda shi ne shi hikimar daga kafa da Allah ke yi inna hukana aliman kabira lalle shi Allah matsayi a kan duk abubuwan da suke aikatawa kuma mai iko ne a kan ya yi aiwatar wasu abubuwan da ya dace a kan su kan al'amuran da suke yi na ba daidai ba yana da iko ya kama mutum nan take yana da iko ya jinkirta mashi yana da iko suna da shi ya shirya, wani yana da iko ya shiri ba kaga ai shi Allah ya ce ya kasance kenan ba ni da ilmi ko qudrati kuma mai tsananin kalbi ne ya kai wata wajen yin da kuma iko kalimun fi shuhunil khalqi masani ne ga sha'ayin halitta ba gida fadin al'adar shigamin mimman asahu yana da iko ya dauki fansa da wanda ya saba inna laha yuri wa la yuri ana yana yin jikiri amma wallahi allah ya yi sai jikiri sare ya kala mutum amma mutum ya dauka abin da yake daidai ne ya shiga rudu irin jikirin da aka yi wa fir'auna da makamanci kun Kuma ya shiga rudu saboda yana ga kamar shi ba wani abu tunda an ba tarbuɗin da ya shiga yi da a a shan shugin na waye yi mu kai kuma yana alfahari a laisa ne mulku misra wa hadhihi al ta tajri a kula afala tusirun shin kirkon ƙasar masar ba gargaji na yake ba turkora munta ruwa shi ne sof na arziki to duk gargashin ke gudana sai yadda ya ce za a yi jan ne ba mu kai haka yake faɗe mutanen shi dan iskini da girman kai da gani ya yi ba wanda ya ce da amma da ana Allah jinkintawa ya je daga can ya zo me ya biyo baya sai Allah ya tafi yadda koramin nan da ke gani suna tafiya a ƙarƙashin shi sai suka yi ta sama ta yaya sai Allah ya halaka da shi sai Allah ya halaka da shi ya yi kuma ya imani Allah ya hane imani saboda ya kafa ke Allah ba kai ma ɗan uwa wanda kai da aka nan yara wannan A yi kokari ka gyara yadda ake kira ka dinna kada ya kai ka kai matsayin da ala zai hushi da kai ya hana maka shirya yadda aka yi hana mutum shirya zai koma duk abin da kai zai ka kai matsayin barna kuma shi bayani abu ne na daidai ba zai gaji daidai ba aka su zai ka gani na abin da yin zai daga gani da shafi to halaka ta tabbata da mutum idan ya kai wannan matsayin da ‘yan kuwa mai kokarin gyara. Da Allah ya kawo ƙarfin wannan aya sai ya ce ni wani ya haƙi dullahun nasa da ma kasa. Da Allah zai kama mutane da abubuwan da suke aiwatarwa, abubuwan da suke aikatawa a nan gidan duniya. Allah ya gano da kama su ma saraka a rayuwa ina mai zarafa. Da Allah bai bar wani halitta a bisa da wannan kasa. ‘Yan uwa ɗaukaka ta da Allah ya kama al'ummomi da abubuwan da suke aikatawa irin laifin da muka yi sai Allah ya kama mu da laifin iri mutum ya saba ma Allah ya yi turatun Allah sai Allah ya kama shi da sabon da ya yi nan take in al'ummomi ne ya kama al'umma baki ɗaya ya ɗan marasu saboda irin laifin da suke yi kusa ne mu masu laifi ne muna aiwatar da laifi to da kayi da Allah zai ka kama mana irin waɗannan laifuka shi ne bayanin da kan layi, wa rahmatihi mana ya ce wannan aya tana nuna mana rangwamin Allah da tausayi da bayan shi bai daya wanda ya rike kenan da Allah zai kawo mutane ai lau'a lau'a qadahu da bi da dhunubihim ma taraka ala sa'il al-abdi ahadan yadubbu alayha min a aw hayawanin da Allah zai kawo mutane da abubuwan da suke yi to da bai bar kowa bisa wannan doron kasa bayyana tafiya dabbobi ne so ko mutane da Allah bai bar ko ɗaya da suke su ba ibn mas'ud ibn mas'ud yake cewa sahabi yake yuridu jami'al hayawani ma dabba wa rakara yana nufin dukkan dabba duk wata halitta malamai cewa kullu ma yajibu ala al-ardi fa huwa duk wanda ke kare kasa sunan shi dabba mutum ne shi aljani ne shi kwaro ne shi dabbobin ne shi duk wani abu da kuma yana ta da kasa mai rai to sunan shi dabba kawai sai dai an karkasa akwai haiwa da nasa malaman masu shi nan suka rarraba akwai dabba mai magana ne ne akwai kuma gaiwa na wanda ba su magana ne dabbobi to don haka ya ɗan uwa da Allah zai kama al'ummomi da duk abubuwan da suke yi da duk halittu to da bai bar wannan nasmatin da dubu al'arfi shi ne kullu ka'inin hai ya dubu al'arfi da bai bar duk wani abu mai rai da sauran kasawa wasu za su ja ma wasu in Allah ya hana ruwan sama da Allah ya hana wani saboda tsuntsaye ko dabbobi ba dan su yake hanawa ba yana harawa ne saboda aiki da mu muke aikatawa mun mutane dabba sun su babba sai ya zama cikin kekan sai ya mutu saboda wahala da tsananin da ɗan adam ya jefa mu mutane mu ne masu aikata rai idan mu ne mai mu da annabi to dabba za ta tsaya a cikin kekan ta mutu a nan saboda tsananin wahala ta da ruwan sama saboda aiki da ɗan adam ke yi kaga shi ne ya gyara masa baki da saboda daga ya yan uwa mu gane cewa rangwamin Allah yawa gare shi domin da Allah ya so duk abin da muke aikatawa sai ya daga kama mu da shi kuma wallahi sai kawo fushi ba za mu tsira ba ka mana can kare ji wancan sai Allah ya kama ka da laifin go sai ya yi ya ka mana can ka sha giya ya kama ka da laifin shan giya ka a can ɗin zina ya kama ka da laifin zina nan da ke ni ke ji kowai ka a can ka kayan mutane ya kama ka da wannan abuwa ka a can ka yi sallah a lokaci ya kama ka Ki abin da kai ya kama ka a wannan lokaci ba taraka ala bahriha min dabba da ba ko wata halitta ta dole ta ba da kowa ya halitta amma Allah haka yake mana yana ba da dama Wani ya yi ba daidai ba a daga wata kafa da ya tuba ya ja su kansu mara'ikun marubuta suna daga maka kafa su ba ka kabara don ka tuba da aikin da ne ka saba ma Allah sai su daga kafa domin ka tuba ka kowa da Allah sai a share wannan laifi in ba ka tuba mani ke a rubuta kana tuba a share shi a mai da shi wannan ba ra kuma mutuwa wani shi su ra muka ba ni ba wacce a gare mu to da ya kama mu da ya kama mu a nan ke mana hukunci ne zai faru da shi wasu halittu da sun saba wa Allah ana kama su da laifin da suka yi laifin da suke yi wasu aka ce su kashe kawunan za su zo suna kisan sunan su shi mai laifi zai aka kashe da ya Allah ta koma su duhu aka ta kone duk kowa ya yi kadar ku sai a ce ya kai suna duk wanda ke da laifi sai a kashe da Allah ya kuma haka al'umma ya haka Allah ya mana ba haka ya mana ba mu sai ba kofa duba tura mu lalaci har yanzu tana nan muke ba ranar da za a yi sai ranar da rana ta fito daga yamma da rana rana ta fito daga yamma ko kuma sai a kulla wannan kofa duba kuma kofar su nan ba karamin girma ga yin ba duk wanda ya roƙi Allah gafara sai ya ce kuma Allah ya kira mutanen duba bal ya fi tsananin farin ciki fiye da mutumin da ke da dabba ya tafi faɗa da yana sahara yana sahara nan dabba ta kado akwai abinci ki abincin komi na shi ya kasa dabba dabba ta hudu da gane shi Allah kuma da mutum ya yanke zamani da rayuwa yana ka ci mutuwa ne yi tun da sahara akwai da za ka samu da ta taruwa ba mu yi akwai da za ka samu ganyaye wanda za ka ci mangwaro ko ba ko ne wanda za ka rayu ba mu ina za ka samu dabbobin da za ka samu su ka ba babu ruwa ba ki daya kasance ya kuma irin dadu irin jamba na ƙananan itatuwan da ke guri ya ɗan jikira yana saurare Allah ya kawo ajali ko kuma rairayi ya zo ya suka yi suka ka bayan da ne ya tsaya inda dabba ta kawo ta kayo yana nan kwanci kake gani ya fara ɗaukar shi na jiran ajali ya zo ya same shi kuna idan da zai wuce ga dabban nan taki duk kayayyakin da ke bisa ba abin da ya tsawata ga ta tsaye a gabai dan uwa kai ne ya za ka yi mata za ka yi hikima da za ka yi kar ka kada da zani da ka kada kucewa ba kuma da Allah ne mai zuwa to kaga saboda tsananin farin ciki da ya tara kai kama da zani da ba din sai ce ya Allah kai bawa na ne ni ne ubangijin an fa a cikin saboda tsananin farin ciki sai ya kuskure da Allah sai ce Allah ne ba a shi ne ram shi ne shi ne ubangiji Allah kawai to kuma da yasa ya bari wannan magana tsananin farin ciki da jin daɗi to Allah ya yi wannan mutumin farin ciki akan bawa na sako kun gani ake muna mana yi yau gawa mu kuma kan abubuwan da nake Allah farin ciki yake duk da kasancewar in za ka yi zaɓen kana cutar da Allah wallahi ba ka cutar da Allah idan zaɓen da kake yi kan su kake amma yana farin ciki ga aikin laifi da su fasa koma ka saboda haka ya ɗauka Allah da zai kama mutane duk abin da ke bisa doron ƙasar nan ba wanda zai rai saboda laifin ya yi yawa ibnu abu sa'ud yake faɗi a cikin tafsirin shi yake yin ƙarin bayani game da wannan aya da ita wato shi ne duk dabbobin halittar baki daya ma'ana su ne yake magana a nan dukkan su zai kama kenan ya halakar da su saboda su ya ba ya duk wadana wala yi da asiru ila ajalin musamman sai dai Allah ya jikinta wa mutane ne zuwa wani ajali ambatacce lokacin da ya ambata cewa wani an ba shi shekara kaza zai cikin kasar nan ya wata kaza a kwana kaza to lokacin ya ke sa maka sai ka kai wannan abu duk saban da kake yi duk hito na hito da kake yi da Allah duk laifukan da kake yi duk kyautatawar da sai ka kai lokacin da Allah ya salama da wani in biyayya kake ba a cewa misali bari wannan mutum mu kara wasu kwanaki saboda biyayya a suna nan yadda aka ɗebo maka shekara za wata kaza da kwana kaza sai ka yi kusa mai ƙara ayyukan alkhairi zai yawaita mai kuma zuwa ya kama jari shi kuma kaga ya samu kuɗi halaka sai su tabbata a gare shi ai wani ce da wuta ala min ya bi ibadi sai dai Allah saboda rahmat da yake da ita ga bayi duk daga cikin wannan da aka Wani jirgin da kuma tausaya wasu a gare su yujiruhum ila zamanin ma'dud yana jinkirta masu zuwa wani sanannen lokaci kafin ya kama wa huwa yawmal qiyamah shi ne ranar tashi ba, fara a lahum ba Allah zai gaggauta masa azaba saboda abubuwan da suke da laifi ya ce gaggauta musu baya yi masa haka daga Allah yana daga masu kama kenan domin dukkan su zuwa da ayyuka na daidai فإذا جاء أجلهم إذا أجل يزول المسوى يزول كما فإن الله كان لعباده بصيرا للي ألا يكتنجي في غني غني باي يلا غني أيشك نسكي يلا سن أبو ولد في أي أكاوة يدليل وتعايا وجاء في سورة الإسراء على كتاب وكم أهلكنا من القرون من بعد نور وكفى بوقتك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ايوا maka halakar da al'ummomi fannoni daban-daban bayan annabi Nuhu ya zo ya wuce muka halakar da wasu mutane daban-daban wa kafa bi Allah bai ba da labari ne kuma mai gani ya kabira mafira mai gani mai ba da labari ne mai gani akan zulban bayi da ya aikatawa kenan Allah yana ganin zulmi da mutum aikatawa yana ganin laifukan da yake duk wani abu da wasu ke Allah yana gani kuma zai ba da labari dan haka ke nan kamar yadda muka karanta karatu jiya ba da sai bayan sai ruhu ka alaniya abin da ke sirrin wajen Allah ka kuma bayyane saboda a shi yake ba da labarin kuma ya san abin da ke faruwa ya faɗi alƙur'ani ya alamu kajen da wa masu fi ya san kyaftawar da mutum da za a da ke kuma kasta manta shi zai yi zaɓe shi zai bincike shi zai ba ka ko dai a da ko wuta to tun da haka ne idan ne za ka koye mai kasa tun da haka ne zan ne za ka tsaye ba daidai ba tun da haka ne ka san zai iya kama su kowane lokaci saboda da kake yi ko rani ko da shi shi ya sanya ga wata baya jiya da ta gabata in ce sa ya ga ka saba ma Allah to kiyaya ko wanda daga abubuwa din nan guda biyar da ka kuɓuta je kai ta sabanka kada saba mai a kasar shi wata Allah shi kama tunda in ka saba mai a kasar shi za a yi kanta ko ba zai ba yana ganin ka to kuma in kai zan da kai kare ka ba zai kare ka wasu kaka saba ma Allah a kasar Allah ka kai kasar da ba ta Allah ba ta saba mai da za ka kai kasar da ba ta Allah ba ba su yi ake karantar da mutane shi ne da ne ka saba mai inda zai ganin ka dan Allah akwai inda Allah zai gani mutum babu to me ake kayatar da kai to kai kokari ka kauce masa abu ba ki daya sai da ai ko ina yana ganin ka kuma shi ne mai ganin kuma shi ne zai koyi sai da ai ya ga ba zai kare ta ba sai da ya aiko maka da gargadi sannan kuma kanka shi daga arzikin Allah sa'ad da akwai arziki da ba na Allah ba babu arziki da ala ta ku alilla alillah arzika dukkan sunan Allah ne wanda ka sani da wanda ba ka sani ba wanda ke kusa da kai da wanda ke nesa da kai dukkan su na Allah ne to yanzu zai yi da ta ake ce Allah ko ka saba mai ni tunani mun yi nazari kan wannan abubuwa wannan na hudu in ajali ya zo wanda kake ba za ka hukuwa sai ka shirya da Allah zai yi mutum ya ce ni ba zan zo kuma yanzu sai nan lokaci kaza kaya ya yi ba walau kana ce duniya ta duhu ne a na kada rasulun lafi hanyar wa bakiya da duniya ta da goma ga masu ita da manzan alasara su hanyar da yana da a nan turasu yana da rai ya da ya tabbatar mana illa ta mai jin zuwa inda yi. kai ne da zuwa da zuwa da za su sai sun ba gurin da za su da. an nuna mana nan ma a nan kada ka ci gaba da saba ma Allah din da ka san cewa ba ka da lokacin ajali ba hannun da yake ba da ajalin ya zo kuma za ka wuce ka wanda bai mallaki wasan kiya da ajali ba wanda ya zai rika hituwa ga ubangijin ajalin me yasa zai rika yin mafi tura ne to me yasa zai saba mafi me yasa zai ce ya yi gama da ya ce kan ba zai yi ya ce ya yi gama ya ce yanzu ma ya ga damar tafiya gama ne mutane ma kan ce yi ba ya ce kan kai kaza ka yi ya ce ka yi kaza ka yi ne ne ne ke nan saboda ka Allah ne ya ce ka sai kama ka irin matsala a kan da wani aya kuma da Isra'il sai Allah ya bani mana a wata aya sai haka ita ma cikin surat Isra'il da Allah ya ja kul kafari lillahi shahidan baini wa bainakum innahu kana li ibadihi khabiran basira ka bani masa ya Muhammad Allah ya yi sai ya zama mai da tsakanina da ku lallai ki Allah ya kasance mai ba da labari ne kuma mai gani a cikin bayi Kare da bayan ki Allah yana gani kuma zai ba da labarin komi da komi Ƙaramin abu da babba Allah zai ba da labari a kan shi da haka zai ba da labari a kan shi ke nan mutum ya aikata amfani mana ya ce mai da a da wasu idan wannan lokaci ya zo na ba da sakamako ya za ku fi a amali ke ba ka ta da irin ayyuka da su aikata in khairan fa khairun in mun ya aikata alkhairi zai ga aikata da ya aikata wa in sharran fa sharrun in ya aikata sharri zai ga sharri da ya ya zan huta ala al'alimu bi shi'unin Allah matsani ne da sanin ayyukan bayan yadda suke aikata shi, almurtani wa ala akwalihim kuma mai tsunkayen halolin da suke ka shiga ilahi ka kulle ka saki labule ka saba ma Allah ya ci na Allah Allah zai so da wannan laifin da ka shiga cikin ruwa ka shiga isar duniya ka saba ma Allah Allah zai so da wannan laifin idan mafi kyau ka ka saba musu ko ma ma Allah ba zai ya ci haka zai saka masa irin wannan da a dauka al'adun bikin wani ne ibn rabbi yana faɗi yace basiran bi ma yastahiqu al-hukuma Allah mai gani ne da abin da ya tantance ai hukuma ga wanda ya ba yana gani zai hukumar da wannan ya shi zai ba da sakamako damar sakamakon da wajen ce kowa zai samu abin da aka tanzar mashi da ke cewa wani ayat wani idu lil mujrimin lallai cikin wannan aya dan akwai narkon azaba da masu musulmai masu yi suna ne so da Allah masu saba wa Allah akwai narkon azaba akan da ake Allah ya san abin da suke kuma wa wa'adin da muttaqin kuma tabbas akwai alƙawari ga masu tsoron Allah su kuma an tare da wasu gida da rahama da jin daɗi shi kuma malai ya ce ai basiran man alladhi yastahiqu ayyu ba minhum wa man alladhi wa man ya sauki al-karama wa man min minhum fi dunya muti'an Allah ya san waye ke yi maki biyayya a duniya me yasa muka ce ya sani saboda ya alamu qa'idatu da ajr wa ma tusif daga in kai mai biyayya biyayyar a koye ko a fili wallahi Allah ya san da shi ba zai ba to kaga kenan yanzu ka je ka koye ga hoto da Allah Allah ya san kana bauta shi ka fito fili ka hoto da mu ya ma san nan koye balle ya bayyane to ya san da ita kake aikatawa wa man kana fi hadihi mushrika kuma Allah ya san mai shirka da Allah wanda yake hito na hito da Allah Allah ya san kuma sai ba kowa ta fayyadihin ala amalihi Allah zai ba ta tawakko a kan irin ayyukan da suka aikata cikin sabatin mu'mini da ba mu'mini ta ga da kyawa wai kadin gafirin da kuma hukumar nan da kafirai saboda sun ci zona fito da Allah da haka sai Allah ya yi masu hukuma ya ladabtar da su ta ga mako abubuwan da suka aikata domin ka ke yi kan su lala abubuwan da suke yi haka Allah zai yi masa a wannan lokaci. Laka ya wannan kuraren sun zo ƙarshe ta ita wannan zuwan faɗi da haka yanzu insha Allah shi da muna da lokaci za mu shiga cikin wannan kura ta gaba ita ce suwar yafi wadda suwar yafi kamar yadda muka sani bayanai suna da yawa a kan wannan sura wajen falaloli da ake gawa game da ita to tabbas ita wannan sura ne fata da muka gama muna fata Allah ya sanya dukkan mu mujahid ce mu yi amfani da ita abubuwan da ya zama mun ji su Allah ya ba mu iko mu aiki karshen ayar yan uwa yana da hadari abin tsoratarwa ne kare mu ki daya cewa da Allah zai kama mutane akan abubuwan da suke aikatawa da bai kuma su domin an nuna maka kai ta ka san Allah ya san kana yi kyale ne yi bincin yake yi maka ba shi yake yi ba to in kokari ka gyara tara tana bala'i ya haukace. yana jinkirtawa don mu gyara to mu yi kokari da yi dama wannan opportunity da Allah ya ba mu yi amfani da shi kada ya zama mun yi sakaci mun shiga cikin yan tasmin ɗaya tasmin in Allah ya da ne gyara da tsalli dai zan gyara da tsalli kaza kaza kai abu kaza ne ke so da ka dubo man na samu ni na su ba to kana da tabbatar da za ka dubo haka ko kuma da na yi aure shi zai gyara yana da tabbas za ka yi aure ka zama kamar ba misira ke misirawa ɗabi'ar su ba sa zuwa hajji sai sun tsufa shamsu ya gama faranye duniya ya gama da saka. lokaci ya wuce to sai da saka ta wuce sai ya kokari ko ya gama hannu ya kowa da hannu haka suke yi idan muka lura da yadda al'amari yake yadda mutum ya san lokacin da zai mutu da akwai hikima cikin abu ko babu akwai hikima to da aka musa da duk ya mutum yana saurayin da yake yi shaye shaye mafi yawa inda dai ba wani ya zama irin ya saba din nan da yi da yi ba yana yaro ne a ruwan da yana saurayin da yake siya zinace zinace lokacin samartaka ne barnace barnace lokacin samartaka mafi yawa a kage da wannan abubuwa to to lokacin da kawai ya zama ya girma to sai ya yi na abu ya koma ga Allah shi ba da inda yana da tabbas game da rayuwar shi zai da maka to amma ba ke da tabbas ba to babu shi ba cikin al'amarin ka bari sai ka su ka ce sanda ka yi ritaya ka koma ga Allah ya masallaci saboda sun sun ritaya daga masallaci sai gida ya je ne nesa daga bai je wani shi da wani shan shayi ganin nan shan shayi ce ko ba shi kenan hutawa yake to kun ga kenan abin kamar da hikima ne ba amma matsalar ga ba ka san ranar da za ka mutu ba to duk da ba sani ba ka zama wani riya ba da yake nan ko wurin shi ya kake kisan da ta faɗi sha kama Allah kana yaro ka kama Allah kana na tsakiya saurayi ka ci gaba da jin Allah kana hakka su ba Qur'ani cewa ya wa'budu rabbaka hatta ce kan yaqin ka ci garzafon da wa mahalicin har mutuwa da maka shi ne ya ka jan kada Allah ya kama mutum kuma Allah na da iko ya kama wani cikin kan abin da ya ayyuka ya jefa masu musiba ya jefa masu bala'o'i da Allah na yin waɗannan iko da na ka Allah ya ruwa mu sai ta rayuwar mu ya Allah ya ba mu dace kamar yadda na faɗi cewa za mu shiga sabuwar tura ita ce tura siyasi ita ce in ka Allahu za mu tashi a yau bakin wannan tura da muka gama ta cikin tura sun fara kenan ita tura siyasi kamar yadda bayani ya a kanta tura ce wanda ke makiya wasu malamai kuma na ganin malaliya ce kamar yadda za mu gani a wasu tafsirai kuma ita wannan sura tana da ayoyi tamanin da uku cikin daga akwai masu wasu sun kawo da tana da aya tamanin da biyu haka ta yada nesa da kira haka wannan sura din ya uwa akwai maganganu wajen kafin da abubuwan da za ka kasar bari daga cikin matsalolin da ake ga kawowa na sura din tana da fafa'in masu tarin yawa fadalolin sai ne mafi yawan fastafada suna da rauni haka za ka ga malamai sun yi bayani a kan su fadalolin da da ake kakkawowa a ciki idan da ciki bari makaranta na cikin wani shafi na da suwarin ƙura'aniya na shakwar ibrahim ali sayyid al ya kawo bayanai akan turori din suka ita wannan turar da za mu karanta ita ce turar su ya daga ciki akwai wani bayani wani hadisi da ya kawo wanda aka samu daga jinjo Allah ya yi shi yake da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara ayati lailatul ittiqa wajhi la kafar kufira nan. duk wanda ya karanta surar yasin a wani dare daga cikin dare na duniya kenan ko na rayuwa to za a can neman yarda Allah za a gafarta shi wannan mutum wajen da wannan hali ya zo cewa kenan wanda ya karanta wannan sura ta ita suratul yasin a da daddare da neman yarda Allah to za a gafarta mashi to amma shi wannan hadisi ne malaman hadisi suka faɗi game da shi hadisi amma shi kuma wannan hadisi da makaranta suka ce sahihun wa kada aka yi hukki ya fi sahihai fi sahihi wani da jaluhu islamu bukatu ma'ana malaman hadisai sun tabbatar da wannan shi hadisin wanda suka karanta nan yanzu amma can gaba za mu doka hadisai da shi ke nan ya ga karanta surar yasin a dare daga cikin dare ma kada da dare Allah zai gafarta maka kuma yana da kyau sai da shi wannan hadisin ya tsira kuma yana da kyau mu rika kan ciwo ya fi kenan da dare saboda malaman hadisi sun tabbatar da hadisin akan ingantacce ne kamar yadda muka ji kuma shi ibn Hibban ya kawo shi a cikin kitabu sala da kuma babu kiyamun laifi da dai sauran babuka da shi ya kawo sanan kamar yadda na faɗi malaman hadisi ga abin da suka ba hadisin hukunci hukunci da cewa hadisi ne da ولا حديث الاجتماع كان وانا قال عليه جيب عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا ترى عليه ياتي من ترى ياتي في كل ليلة ابتغاء وجه الله وجه الله جل وعلا غفر له shi kulurai shi ga wannan hadisin yadda ta zo wanda ya karanta suran yafi a kowane dare fi kulli lailatin shi wanda da ka a wani dare kadai shi kuma kullum kullum ka karanta da dan neman ya za Allah so za a gafarta maka wannan sigar hadisi mutum kamar ya yi daidai da irin wancan daidai ya ce wannan kowane dare ke da sai ka karanta wanda dai ka karanta a cikin wani dare da ke da rani to shi wannan da muka karanta na rubuta ikon shi wannan malaman hadisi da alfarma ala ta'ayyuri kuma da hadisin bai tabbata ko da malamin hadisi saboda akwai wani mutum da yake aliyu bi asif bin sahib al-wasiti sadukun yukti yana da gaskiya amma dai yana yawan kuskure shi yasa ya fara kai suka rawar da shi wannan hadisi din dan akwai bayanai daban-daban dogo ina ba da bayani ne a kakaice saboda matsala ce ta karantarwa ba ta da makaranta ba kenan hadisi na ɗaya wanda ka karanta a wajen da shari daga cikin turare ya tabbata sun neman yadda Allah za a kama maka amma na ci da yake a kowane dare sai ka karanta to shi wannan malama ne sai rawar na ci saboda akwai wani bawan Allah da ake ce ma'afin to shi kuma wannan bawan Allah malaman hadisi sun ce shi ne aliyu ne aliyu ne afin kai gini su haifa alwafi shi sun ce mutum ne ne gaskiya amma yana yawan kurakurai shi ya في ولا حديث زينة فلا تجد في ياسين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرأوها على موتاكم ولا حديث وجمع قلب ياسين يرويه لن يمنع الله صلى الله عليه وسلم ya yayin da kake ganin ke da zuciya ita ce zuciyar ƙwararren ƙasari a ne da zuciyar ƙwararren shi shi ne nan kiza sarahar sarahar jirgin gudu ko ya mutum ne wani ba kwanar da fasa da jirgin gudu kan zuciya mai yare ga mutum jirgin shi ya yare ita ba shi kuma kuma yare nan yi da wannan ta ƙwararren zuciyar ƙwararren ya ce la yaqra'uha rajulun mutum ba zai karanta wannan tura ba yuridu laha wa daral akhirah yanzu Allah ya karanta ta da kuma gidan lahira illa ghufira lahu sai an gafar ta zunuban shi manar ta ce ikra'uha ala mautakum ku karanta ma matattun wannan tura. ku karanta ma shawarwaki wajen da matattu sannan imam ahmad ya wato hadisin cewa da ɗaurari da ibn nasir sun cewa hada hadis da ikun shi hadisin da ya karɓa da saboda akwai cikin waya an samu imam akwai abu mai rukinarwa mai rukinarwa wanda sira da haka an yi bayani cikin baya hadisin malaman hadisi da sun raunanar da shi hadisin saboda haka kenan hukunci da hadisi ya tabbata hadisin ke tabbata ba a wannan matsayin da aka ba Ina da wannan abin da yasa ya zama ya kamata jin karanta waɗannan bayanai ko da a takaice ne kasancewar yafi yadda ake yi ɗaukar ta da wani abubuwa da ake yi masa na falaloli da sauran sojin mafi yawan abubuwan ba su tabbata ba. Mafi yawa abubuwan da za ka ji an sun ba su tabbata ba. saboda haka kun ga misali sakamakon sai ke nan ga kuma wani hadisi da aka samu daga anas قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء خلفا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له في قراءتها قراءة القرآن عشر مرات قلت لكم أنا عجيب فأنت عبيت لك أنس daga manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle kowane abu yana da zuciya sai dai zuciyar qur'ani ita ce surar yasin ita ce zuciyar Kur'ani. wanda ya karanta yasin to Allah zai zai rubuta wani saboda karanta ta da yayi lada kamar ya karanta alqur'ani sau goma kun gane hadisin ladar da Allah zai ba mutum kenan da ya tabbata hadisin kamar an karanta ai kamar mutum ya sauke alƙur'ani su goma haka ladar da za a ba shi kenan wani hadisi imamu turmuzi ya ruwaito shi wasu malaman hadisi din to menene hukuncin hadisi ya tabbata haka ko bai tabbata ba al-hukmu ala al-hadith da'ifun hadisin bai tabbata ba قال الحافظ ابن حجر هارون أبو محمد عن مكاتب بن عيان عن قتادة عن أنس إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يأتي وأنف حسن الصالح قال الترمذي هذا حديث كريم وهارون أبو محمد مجهول في هارون أبو محمد مجهول لبعث شباب shi ya sanya shi ma hadisin nashi bai tabbata ba imamu zahar ya faɗi game da hadisin ya ci ma matkul ne ibn hajar ya ci shi ma matkul ne minan tsada minan tsadi da kai shi ma ya ƙara launa nashi dukkan waɗannan malamai sun launa da wannan hadisi ya ga dai hadisin shi ma har yanzu bai tabbata an ci wannan shi ma sai wani hadisin da yawanci shi ma za ka ga ana yawan yin shi akwai asar shi ma da aka samu daga hasan gane ake mangara a yasin ki lai na cintika a wajen lahi au marzatin lahi da lau wa kala baladani annaha ta'dilu alqur'ana kullahu shi ma da ke tabbata ba a kuma inda muktada karanta yasin wanda ajali ya zo mashi kwaye ya hukunci ko kuma wanda zai zama ga alama mutuwa ne za ka ga wani ya yana karanta suratul yasin a gare ko kuma a makarantar

shi kuma imamun nasa'i ya rawaito hadisin da wasu daga cikin malaman hadisi sun rawaito hadisin to ne hukuncin hadisin da suka bada su kuma sun ce shi hadisin isnadin ku akwai masu ruwa cikin akwai isnadin ku akwai amintattu daga cikin su waɗanda ya zama sun ce sun rawaito hadisin amma hadisin malaman hadisi sun ce yana da sahihul suna kuma majhulul matn wala ya yasihu fil rajih ayyuba amma shi ma hadisin wannan da ya bai tabbata ba isnadin kitaran din ko ce katan tana da akwai rauni cikin ta kuma masanin hadisi ma majhul da haka kenan su ma malaman hadisi ne ba su tabbatar da wannan hadisi ba bai yi da wajen nan waɗannan akwai daban-daban maganganu wajen waɗannan matsala ɗin ta rauna da yawancin hadisan da suka shafi irin wata matsaloli da haka kada mutum ya daga karantawa ya ɗauka kan wannan lajar zai same ta to ba wani same ta bai zai tabbata ba dan ka'ida ko ake abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba ne ma suke ɗan sauƙaƙa wajen fada'i da kada kalaloli haka Wani to alwala da cikin falala din to wani malamai na ɗan ɗaga kafa a wajen hadisi da rauni amma wajen hukunci a wajen aƙida ba su daga kafa in hadisi ke tabbata ba a yi hukunci da shi kuma bai tabbatar da aƙida amma wajen fada'ilul umum shi ne su ma da karin da irin da su suka gawo ba a yi amfani da irin waɗannan hadisai ya ga yan uwa wannan hadisi waɗannan abin da na karanta ko waɗannan hadisan na karanta akan waɗannan to sun yawanci mun ji bayani da malamai suka yi sun a kan yadda sigogin da suka shi akwai wani hadisi da aka kawo shi ma wanda aka samu abu dawo da ya ruwan shi da daga ma'akaluki ya sa wanda ya ce cewa malar ya ce ikramu yasin alamun da wanda suna yasin a gawa kundin ma'ana ta gabar za a kai zafawa musamman ta ce wani muktadar wanda shi ya zaru to me hukuncin wanda yin mutum ya mutu a cikin a sauke wani tsoron ya ce to shi ma wannan hadisin ga shi ya zo to amma wanda abu jawo da ya rawaito shi to amma malaman hadisi hukuncin da suka hadisin su ce duhu da ilkun rawahu abu jawo da bishilahi shi ba hadisin malaman hadisi sun zauna to kenan in gawa ta mutum ya mutu ba cewa za a yi an ji an wuce a yaji ba mun sani abin da ya tabbata ga masu sallam ya yi da abubuwa na alkhairi game da shi saboda mala'iku suna amintawa duk wani abu da ta sani mai matsala kan ta faɗi gare da mutum amma abin alkhairi ka faɗi shi na shi saboda lokacin da mutum Allah sai Allah ya gafarta rashuwa da inda bai kokarin zuwa masallaci ko mai kyau ta samu mutane ko mai kyakkyawan mu'amala ko yana kula da azumi ko yana yawan yin sadaka duk dai ba ya kuka amin Allah ka ba shi ko Allah ka ba shi ko sai ce wani nan ka yi zikiri ne mun huta da nan iska sai ce amin sai ta yi wajen Allah a nan iska Allah yana da marayu waɗanda suna yin shaida a kan nan adam san sai ala alif da suke adam suna kurci a kan harsunan dan adam in suka yaba masu da alkhairi alkhairi zai tabbata in shafi ne shafi zai tabbata saboda su wannan na marayu suna magana ne a harsunan magana yasan ya aka hana ka faɗi sharhori game da gawa shi ta mutu ya ta mutu kawai Allah ya gafarta masa shi na nan ka huta ko wasu abubuwa ke gare shi marasa yau da sharri ka da bakin ka ka in sharrin gare ya haɗu da sharri in kuma alkhairin ne sai haɗu da alkhairin to yan uwa kun ga hadisin da cewa a daga karanta wannan dinki ba kamar yadda muka ci bai tabbata ba wajen malamin hadisi kuma akwai wani hadisin shi ba dai malaman hadisin sun nan da shi kan shi ma me da yake bayani cewa ma min majlis ne ya kwarawa alaihi surat ya fi illa awwalan lahu alaihi babu wani wanda zai mutu wanda za a karanta masu warki a fi sai an sauƙaƙa mashi wajen halin mutuwa ne sai ya samu sauƙi haka ne to shi wannan hadisin ma suka ce la asala lahu malaman hadisi kawai ba ya da asali tun farko ma wani ce rauni ne to rauni rauni ne ke shi wannan asalin ba ba ina ba ta fahimta sai haka yan uwa mu yi ƙoƙari abubuwan da suka tabbata to mu gane cewa su ne za mu bi ya kamata to kan wani da cikin za ka yi suwar yasin a hadin kafira aksar halakatin har wasu hadisai masu tsarin yawa game da fadalar suwar yasin amma mafi yawan hadisan na kuma su tabbata ba to gwamnati da musu tabbata ba kada mu zauna mai ta amfani da abin da bai tabbata ba sai mu kauce ma abubuwan shi ya yi gabata mu ɗauki abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne zai yi daidai shine kuma sai mu samu sai mu samu sai mu samu cikakkiyar lada yadda ya kamata idan muna karanta ta yadda ya kamata abin da ya tabbata sai ka karanta shi wanda ko bai tabbata wasu dan uwa ya kokari ka jajirce ka kauce ka samo wanda yake ce to ya fi domin za ka ga akwai hadisan da yawa ina ganin za mu kyale haka tun da dai daman hikimar karantarwa ba wai dan ai aiki da abin da bai tabbata ba a'a dan a dan ji saboda an saba da falaloli daban-daban na surar yasin to ka ji cewa ga yanda suke a matsayin malaman hadisi waɗanda suka dace a cikin suka gane tabbar wato wannan sai ka ɗauka kusan wanda muka karanto tabbataccen shi ne wanda mutum ya karanta ta daga wani dare daga dara ne ko shi ne aka ce kuma yanayi da Allah ya shi da shi wannan ya tabbata amma mafi yawan hadisan da muka ta nan ba kan su kenan ba suna da rauni wasu ma ba su da asali wasu kuma a ne su ce mu yi kokari da yi ta zanzan a dai karanta surar ya ce a matsayin da sura ce ta alƙur'ani wanda wanda ya karanta jin harafi yana da lada goma ga da lada ɗari sai kuma hadisin da muka karanta wanda ya tabbata ka karanta da jirgin cikin darare ba falalar da za za a gafarta maka Allah ya ba mu dacewa ina ga da ba mu lokaci ko bane sai gobe za mu iya ci tafsirin ita sura ya ce da kuma yi ba ka karantar shi in Allah ya sa muna da rai gobe za mu karanta shi insha Allah ina ga nan ya kamata mu wannan a nan gurin abin da yake daidai Allah ya ba mu lafiya wanda ya zama kuskure ne Allah ya yi mana kawai da muka ce ita dai lokaci da kai ne na so mu yi dogon bayani abin da ya shafi da ta yanyin shi'a wanda cikin abubuwan da ya kamata da mu ba akwai abubuwan da suka ɗan shafi waɗannan abubuwan irin aƙidar su wajen alƙur'ani mai girma akwai wani bawan Allah ya yi ƙoƙari sosai wannan da Umar Nafto din nan wani malamin jami'a ƙarashin na sakwata ne ko kowane jami'a ne ne ba ta sakwata ne ba

saboda shi za a bashi goma sai yi zuwa yi barna ya yi zina yana gaban lafiya ana ba da wannan damar kuma ana ba su dama ta yin menene ya ba shi dan jari jari da layu ne wa layu ne shi ana ba su irin waɗannan abubuwan suna da waɗannan abubuwan sai mutum ya yi ya yarda da wannan muguwar ajiya yan uwa mu lura da halin da wannan muguwar ajiya idan muka lura aƙida ce wata karo da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ki ɗayan su sai yan ne ke ana da cikin mugun aƙida haka kuma aƙida ce wata ta alƙur'ani daga cikin bayanin da zaka riga shi ne sun ce wannan alƙur'ani da ke hannunmu ba shi ne alƙur'ani na gaskiya ba alƙur'ani da ya zo yana da tawatur a kai amma sun ce ba shi ne na gaskiya ba suna zagin waɗanda suka kare shi alƙur'ani din suna ga wai sun goge wasu abubuwa masu tsarin yawa a ciki shin har abin da suke kawowa irin aƙidar su ta wajen shi alƙur'ani din sun nuna cewa wai alƙur'ani na asali shi yana da ayoyi dubu goma sha bakwai dubu sha bakwai amma shi wata alƙur'ani na wanda yake a wajenmu duka ayoyin biyu? dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida wajen malaman sunna to dubu ce dubu goma sha bakwai to idan ka kenan an ɗebe wajen kashi biyu kisa uku na ƙur'ani duk an kwashe a wasan haka ce cewa bikin ba tare da wani dalili ba na shari'a kawai jaki ba ta haka suka da suna da ƙur'ani ba sai da suna da ƙur'ani namu ba yadda ta gaskiya sai za su yadda a garin mutane saboda mai taƙiyya domin yana da ginshiƙin addinin su ne taƙiyya mene ne taƙiyya ka koye gaskiya ka nuna ƙarya ƙarya ne a taƙaice ke yaudara muna kun tabbata wannan kurkur abun na yana da gaske zai ko ya nuna maka tare da lafiya lokar kaza amma ƙarya yake aka san haka yake wannan jijiki ne a wajen wannan muguwar ajiyar kwarai da daki, su fadi da baki amma a zuciyarsu ƙarya ce ba haka ce yi ba don haka kenan wajen wannan mulkin abubuwa na siyamu na da wannan kuma mu lura duk mutanen kirki suna yaba ma waɗanda ke tare da annabi sirri da waɗanda suka daga yi annabi ko waɗanda suka biyo bayan annabi ko banda masu wannan muguwar aƙida su zagin sahabban suke yi sahabban ba su kaɗai ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam zage suke mata wani daga cikin akwai Aisha akwai Hamza duk wajen su tilannu ne a wajen inna lillahi wa da ilaihi raji'un Abubakar sun ce yana wuta Umar yana wuta Usman yana wuta to dan Allah in dai ka yi waɗannan wuta wa ne zai wuta kenan manzon Allah da alaihi ya tabbatar mana Abubakar yana aljanna Umar yana aljanna Usman yana aljanna Ali yana aljanna ga mubashiru da aljanna ga su Bilal ga su Ayi cikin aljanna ne amma sun sun je wa wasu yawa ba su yadda da sahabbai ba sai ne bindiga da sahihiyar ba zuwa goma su kawai suka yi da cikin duk sahabban manzon Allah sallallahu kuma ɗan uwa sai ka yarda waɗannan mutane ka yi tarayya ne sai ka yarda cewa su ne abokan tarayyar ka kuma su ne addinin su shi ne addinin ka Ta Allah ka yi wa kanka adalci Allah ya faɗi mana abin da al'ummomin da suka biyo baya suke faɗi wa waɗanda suke bayan su ko wannan ne da a min yankun yaquluna rabb ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan shi ne abin da mumilai musulman ke duk da suka biyo ba a da ga waɗanda suke sun mutu game da su waɗanda suka biyo bayan suna da ya Allah mai mana gafara kuma ka gafarta ma yan uwanmu da suka ragaye mu da imani suwa yin suka ragaye mu da imani sahabban na tura da wasallam dan su suka zo mana da addini hanyar koyarwa kada ka sanya mana ganin yaki game da su waɗanda, da waɗanda suka yi imani ya Allah gafarta mana kai mana rahama da jinsi ɗan kuwa wannan wasi ne mu mumirai abin da suke kai to kai za zo ka ne masu to in ka ne su suka zo da addini to kai na rasu da hau ya ka ce bigan mutane ba su kan gaskiya ƙur'anin da kinin da gama kai ka ce ba ka yadda da shi ba su suna da ƙur'anin ƙur'anin Fatima wai suka ce sunan shi shi ne ke da wannan ayoyi dubu sha bakwai mu namu ke da dubu shida da waɗannan yankai kai duk an sake wajen an fidda suna gani ba su yadda da waɗannan abubuwa sun ce aisha ta yi zina allah ya ce ba ta yi ba su wa ce su a yi sun sun ce tana ɗaure sai an mata haji allah ya ce ba ta yi ba ƙazafi ne a kai har manzon allah ya tsaye da haji ga waɗanda suka yi mata an musu kula da ƙazafi amma sun sun ce ta yi sai an zo za a yi mata haji yan Allah ya uwa wannan muguwar aƙida aƙida ce ne illa wallahi wanda take cin samari wani zo na kai ta mamaki in kai ba mutum magana kan yin wannan matsala ɗin shi wai ne ne dalilin ya yake ɗaukar irin waɗannan hadisai shi wai ne yake cewa ayar ƙur'ani ga ta ce wannan ta ayar tana ciki da ila kai kari kina sun yi alƙur'anin nan wai dai an yi ne wasu abubuwa na malolin aliyu aliyu ne a kitali sai an yi da abubuwa daban-daban su kun yi gudun ga wasu yan a cewa cewa ta alƙur'ani wannan da ke hannunmu wanda ke mu mai sun ce ba ke ba ne ba saboda ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wasu abubuwa daban-daban daban ayoyi sun masu kayan yawa dan haka nan kuma wajen wannan bai ba to su kawo mana da fa'imar mu kina wannan ba saboda sun ce an tire sai su kawo da kaga magana ce na fahimci da ba su da shi sai ne kawai mutum da ya da baki ai in ka ce ga abin da wannan bai yi ba to kawo wanda yi to ya yi dan uwa saboda cewa lokaci ba wai zai bada dama don ba kan wannan abu an shirya lantarki ba kai da shi ne sai ku ji littattafan kowane suna da manya-manyan littattafai waɗanda su suka yarda da su wanda irin waɗannan littattafai din haka ke kawo su nan su suna da kuma malamai za su irin na barna irin su gulaini din nan da kuma littattafai akwai irin su alkafi wanda ke jiki ne a wajen to da sauran irin su za ka samu duk wannan kirgan maganganun a suke ga kawo kowane abubuwa suke gashi kowane abubuwa su kawo wanda ba ya da asali a addini za ka a daga yan uwa wallahi da yi kakatsantsan da wannan muguwar aƙida talauci kada ya samu yadda imanin sha'awa da sai mana yawa kada ya sanya mu halaka san rai da maganganun kawai da suke kawo kada ya sa mutum ya lalace suna da waɗannan abubuwan yi kokari da tsira da imanin da shi ne mafita a gare ka ka ji hanya ta waɗanda suke magabata na ƙwarai duk wanda ya zama cuta yana tura waɗannan sabai yana za a kawai da wallahi ba mu mutum ne su bane shi ba ya kan ba da ne duk wanda za ka yana zagin yana tura tura mutum ya ji bane ba sahabbai sun ma aiki da ujiya ya ki ta ishara gare ka kan dabbar sahabbai sun wahala kada an gyara ta an sa kwanta, an sa AC, an sa duk an taɓa kai wannan yawon yawon da zaɓe zaɓe ba na ko ko saboda addini ne to sai wasu shekaru za su kuma in kun lura kuma na su rage ɗan ne da can jin aiwata da ake wasu yan shi'a to yana da baya saboda sun kai abin da suke so saboda dukiyar da ake ba su daga kasashe da wanda ba na duniya shi ya sanya ce ba na suna yaudara mutane mu zala ne kokarin mu sai samu kan makiya insha Allah wannan na yi bayani a ta yi ta matuka amma wani lokaci kafin Ramadan shi Allah ya za a samu a ɗan yi bayani da ya fahimci saboda ba samu dama mai yawa a wata ɗan ƙara yawan biyu ta kama tsara ɗin insha Allah ba abin da muke yi da Allah ya wata da wasu ya zama kuma kuskure ne Allah ya ke na baki da. a ga wani abu kuma kwai da wasu samun a wani kaɗan da ya samu a da ba ce da ba a yau kuma a mutumin da ya yi rikuwa ya kwar zumunci sai ka kai kuma mutum da kashe shi zai tashi a kundin ko kuwa a ƙarfi zai tashi farko dai shi mutum ba ne zai shari'a ne ce za ta kashe ita kuma na girma wannan hukunci ba wai da ke buɗe a wajen da ba a kowace irin da za ta yanke mashi hukunci ta za ta diske da dokin ya yi rijan ma kamar da ake dauka kuma me ya sanya kuma ya aka ya aka ya aka ya aka yi sai an kai wannan binciken har sai ya tabbata ya yi rijan to sannan sai kuma ta sai musulunci ya yi yanke mashi hukunci. Kukan kura sai an gane ya tabbata ya yi rasar da nan hukuncin zai yi ba in ya zama sun cewa an yi musu hukunci saboda hiddar da ya da ya yi san daga musulunci ne ma'ana an yi an yi da ya yi a kakuri zai zane to da aiki barbin da aka yi in ko ya zama ba wanda ta hita da cikin musulunci ba ne ba to shi ba irin wannan hukuncin ba irin a kakuri zai zane wallahu a'lam

ya ba su a ka'ida ya rasu da ya rasu ta amana to na ga ya tashi zai a shi ya yi sanda shi ta asbahi farko ya bayyana da kafin da rasu cikin da rana ne sannan kuma in ya tsallale tsalle tsalle shi a a tsalle kamar da ake salama alam sauran abubuwan ba laifi ba saboda ya ce bacci ne ya ɗauke shi Allah zai gaba mu an tabi alƙalami kai mai mace a sai ya baka kuma ya nuna ba ganganci ya yi ba a dai da gangan ne haka ya zama so cewa kawai ya yi haka Mu yana da rai akwai laifi a kan shi wasu malamai ba da gani wanda ko ya yi ba da tafi ba akwai da ya yi ba wasu da suka haɗa yi wanda ko ya yi shafara amma shi sallah duk wanda ya manta da sallar ba ba sai tsalle ya tsallace ta tsalle ya yi kenan ta kawai abin da bai yi kenan wani ba

kira ka raka a biya tsallale sai da kofin ka shi ke nan ka yi malamai da aka hujja da hadisin nan na wannan eh, wani sahabi wanda idan ya ji mu'azin ne ko in yi je masallaci da manzan sarari sallam sai yi sallah idan ya gama sallah ita wannan sallah kuma ya dawo ma mutanen da ke kauyen su ko unguwar kuma ya masu wannan sallah kuma shi ne yi ma. Ku ɗan da Allah ko kai ne wake ce farilla ne wace ya da wannan Allah yanzu ya ta farilla idan ne kawai ya da wannan Allah ke tana cika ce ke zama yanzu ya farilla ko ba zai yi ba wannan ce farilla wannan ne yake ne mutane shi na tana yake kuma suna koyi da shi a matsayin farilla haka ba da mai za yi sun da kasawa su je ba su ƙaini duk bayanin da suke yi kenan ya ka ya halatta mai farilla ya yi koyi da mai nafila kuma za ka rasa da ke da kullum rikin ba nawa ko innamar a'awalu bin A abin sani kowane aiki sai da niyya sannan da kullum rikin ba ina ma da kullum rikin ba nawa kowane mutum na ga abin da yi niyya shi ni niyyar su ne farilla shi wancan niyyar su nafila kowa ya shiga akan yanzu sai ya ci ko in ya sallame ne nafila yana za a yi gano sai ya jure ka sai ka kira ah, ya ba da ba ko ne ana iya yi shi da shi ba zai daga ji Allah ya tsaye da mu da haka ne haka ne sai mutum zai da yi wata yi ita wa alaikum salam ya fi da ya wata in ya Allah wani irin lashi za a bari amma kai ɗauka ya samu lalin ɗaya da wanda ya yi sanar shi ne shi jama'a ya hawa hawa ne kowa ya danganta yayin lashi da kuma falalin jama'a da ake sanda da isi da kan duk mutum na samun wani riba riba riba da kuma da tsohon da mutum ne shi kan yi wani Ba Daga Yaman kala-kala ne, shi wajen sarawai yadda ya an samu ya tabbata da sun na kuma na kalan, ya kana ko ka yi duk waɗannan sai ka je na makulacin da alhaji za a yi su yare. Na? A zaba da riba, an yi ne ne ba hudu hudu. kai ne ne ya kawo ne na kalama sai mai ya dauke mu wala ala inda ka ga ku da wala sauke yi a kurkan ce ka kuma kai ne ko ki ga wala wannan shi a inda ba ta ga wannan da kai ala kira ne ko ka da bayani akan zuwa cewa wala a gare a gare su sun har da azumi sannan idan aka ba mutum ganyen abinci an ciyar da shi sannan zai iya ba da fiye da mutunai suwa ya kamata kula eh, da janta wane ne kuma me ya sanya ya ajiye azumi wani ba zai zama wani hukunci ɗaya ba sai dai ka kawo mutumin da kake yi wane ne ya kaza ko wanda sai an kaza ya samu ko kaza to sai an kawo wanda sai a gane wani hukuncin sai a tunda ai ba duk hukunci da ya bane ba in ya kawo sai ya haɗo da sauran jami'ai da ba a nan kuma shi ne ce har suna da mata biyu sai guda da guda da cikin guda ya sai ya fi yin ya ce su har da shi kan wani wa ne da so su amma ban gaya maka ba sai ya ce da kodai wajen Allah an kan gare shi kuma ya ce Aisha kuma ni ba na ba da ba ta cikin wanda ba ta kare da yadda mazarfara sai ya zai ita ba ba mazanin yi magana da shi an yi mun nada waye ne to ai dan ba ba ma yi ba ni yi. abin da na sani mun nada da lokacin da ya ka shi ya din nan haka yana cewa sai ina yiki haka fahimci ya fito a ce layin Aisha yi har suka yadda mace duka mata yi jinya a ɗakin Aisha tabbas kun san cewa yana kan da na kan da kan to a yi ba wannan nan ba ya ba na wata ganin matan ba haka ne suna magana su wanda aka ce ba yi aisha ko babanta cikin matan da ji a yi su ba suna ga cikin matan da ji ko a kan so ba ko haka ne su ne to ji ne ya ga wannan ganin mutum ya ɗauka da ji ne a wajen shi ma da shi ma da zai zo kara kai wannan wanda ne da su kuwa shi ya kusan ya haɗa wa kai guda maza su rayu suna shi kashi matsaloli wasu amma shi ana ɗaga wani kafa shi yanzu maza su rayu suna shi wacce ya ga dama zai kwanta da ita kamar da wani damar ya zaɓi wanda ya fi so wa ɗakin da zai fara ba da ramar kwana kai an ba wani dama aiki ne fara kwamfana ki turji man da sha'o min wannan wata wuri ga yake man da fi yana da wasu abubuwa na shi, to wannan ne da mutum ya ɗauka ko shi ba haka. In mutum ya yi magana shi da zai magana. Ta zo ta same ka kan nan, ta same ka cikin kuwa kai to, kai gaskiya shi ke na kan. Ko kuma kai to wanda shi ga da zamani. Shi na faɗa ya ne ta. A sai ne ka faɗi, ai, ka na faɗi ba ta ne yau da wannan to ko ni ce a yi damu mana a yi ne ta ka kasa a wata yi cancan da wanda ya zai aiki bisan abin da ake so shi ke ya ayyana a so ke ya ayyana so kaga wajen ayyanawa mun san cewa akwai soyayyar zuciya wadda mun san an daga mana kafa kanta walan wa an ta'dinu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fatazarruha kan mu'allaka kaga shi kan jina abin da aka bayyana a aika ba za ku gama yin adalci wani adalci ake magana soyayyar suci yadda kake san uwar gida haka kike san amarya ko da kike san amarya haka kike san uwar gida ba za ka iya ba amma an daga maka kafa to me ake nufi kakka karkata baki daya ga wata shi ne ake cewa mowa da bora ne ko ne yan mowa da yan bora a ainihin da wata yanki wannan mowa ce da bora ko za ka da kake yi amma to su zuci an daga maka kafa wanda za ka yi kayan san saboda dan yi kyautata maka to wannan dan na sha kyautata maka sai dare da ajin da kullum zai yi ba sai kullum ile yau ce bane ita zan kai mawa bai yi ba sai ita zan zama kuɗi kyauta zai yi ba dole kai adalci wannan shi ne abin da ke ka'ida to shi yadda za ta roƙe ka ta sa ka yi yau ta kan ka yi kuma kan ka yi ƙarya saboda ƙaryar ba ta cikin ƙaryar da suka halarta haka daga gaba wannan kai ka san yadda za ka samu fita. sai ka yi amfani da wani hadisi da ke in zan al-hadisi cewa wata rana aisha ta tafi cewa kai nito ai sai ta ce ba ta yan kamar an yi ko wani abu wallahu ala zai hajji ahi irin ya ba ta yan shi ne zai tafi cewa kai nito ce wata da ba wannan yan nan sai zai ta sauran matan ya ba shi ne na irin kamar hitowa sai wuce sai ta tambaye ya wani Allah ba kai nito wanda na ba yan ne ai wanda na ba hanji sai ta hinto sauran masu waye hito na shi ba ba lafiya ba ba kawai kuma ta kullum suna so su nuna su kan yi so ko da ba ba ba za su ba sassan ba su ce gara su ce ba su ba da ba kan ba so ba Allah ya jira ita ta ba lokacin ba aka ba mata ba tana kallon habashawa ba nan suna wasa ba san ba ya dan ganci ba ta bi gida da tijara ta kallo ba ita ba kallon ce ba ta ba a cikin ba ne a kan tana da matsayi wajen ba Allah ba sun sun mata haka to kai na miji kada ka karkace kuma ka kwana in ka kwana shi da za ka faɗi ba Allah ba alam an kwani a kuri kwana nan to abin da kuke ne ala ban ga su ala yakna kada mu manta na yi bayani kamar kwana nawa da ya wuce cewa makarantar da tari ma'adalu sun samu ofa guda biyu ta karatu cewa na marayu a kawo marayu guda biyu waɗanda suke sun ci tsayin na haka ce inda akwai english da math kenan ko suna ci abin da suka yi za su da ɗawainiyar bayan su ne wanda suka kawo wata wata ariya ce ba a ɗaya ya na kawo in akwai wanda aka sani marayu a fanni masu a turo mutum ne wanda ba wanda zai ɗauki nauyinsa sai a cikin mu kai kansa ne kuma ina saurare yanzu da kika mutum da yake wani na cikin mana ce ma to in akwai wanda Allah ya sanya ya kwanci marayu din nan sun ga mutum ya ce kuma sun ci abin su zo tsayin suka yi su zo su kawo suka da sha Allah za a ɗauki nauyin karatu su da wanda da lafiya din a wannan da ta ba a yanzu Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba mu dace. Amin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.